na wani sabon salo mace ce ma take kiran mutane hajiya kamar kwa babu fasinja a kwa ba fasinja hajiya ina zuwa sabon titi ba ku fito faɗa ni kin ce har kai baka ga me aka rubuta a motar ba baka ga me aka rubuta a motar ba shiga an sa mata zanna ba ba a rabu ba boko yaki da jahilci ne malamin mu kuma in ya rubuta mana a baro Allah kake ta zo gaban mu ta tsaya ta ce ni ce a kin ga ba zan yi wannan karatu ba ga motar maza zalla can wannan mata ne zalla au kuna na ƙara gaba an jaju ina zuwa zo mu je tawo tawo kai wannan motar ta mata ce zalla ba za ka shiga motar nan ba akwai wani wanda ya ce wai an ware motar maza ta zama motar mata haba haba me yake faruwa ne me yasa haka ne eh? da tsufan ka rike ka rike tsufan ka da Allah haba da Allah mota ba aka ce ta haya ce na zo ne ma ita kaza a kai na dai to amma an kai maka wannan motar ta mata zalla ce ko ni ban taba jin inda aka irin wannan ba ha kasashen waje ba a haka mace ta tuka mota ta ɗebi fasinja wannan sabon salo ne gemu a kafada to nan ba za ka shiga ba kar ka rena mana hankali ka sanya ka tuko yo ah. akwai ma masu rena hankali irin ku mata duniya kar ka zagin mace kar ka ƙara zagin mace domin ku mazan nan da an yi abu sai ku ce wai mace ce mace ce oh a jaju ina zuwa zo mu je na fahimci cewar kai kana so ka rena wa mata hankali ko to kar ka san cewar mace na da daraja mace na da kima mace na da naman yancin kanta kuma mace uwa ce mace mata ce ta aure a cikin gidanta mace kanwa ce mace kuma ya ce kuma na san gidanku akwai wannan akwai ka daina mama ta hankali ka daina mana hankali to ni dai ne tsarin tsaya nake ga dan wanda nake saro to ba za ka shiga ba haka ake kar ku gaya min magana mata zalla ne wannan motar ba za ka shiga ba kai kai kai dan me zan fashi wallahi ba zai shiga ba ina yan hizba ne su zo nan kuɗi ba za ka shiga ba ko me zai kara ba za wallahi ta mata zalla ce malam fita gagarin gafara ta kafara to a ce kuma na tura tsoho ba a ce na tura tsoho ai dan ba tsohon ki ne ba eh, tsohon ki ne ke ce ka shiga dole ke mun ban karan ma ah, an ce ka tafi ka ce dole sai ka shiga Hajiya kira mana fasinja wannan aka yi titi ke kin yi banda da kin yi kira mana fasinja mu talla manta da shi zuwa mu tafi ka haje kan nan kawo kira mana kira mana wasu zo mu je nan Gis Kwale Kwale Hajiya daga nan kwale ka Allah ka kawo ah, ka rike maki shiga sabon titi dai hakwar zo hakwar zo ku shiga ku shiga ka kan aje ne aje ne ku shiga ku shiga wasu mata ku shiga ina kuwa kwale kwale kwale hajiya kwale shiga sabon titi kwale asibiti hadayi ke hajiya ga wasu da kaya ina suke kawo mu je a ta zo mu je

ban da rigima mata zalla ne muna mata zalla gani eh bata gani ni gani dara ko yawa hamsin hamsin ko shiga gidan ka ba aji ai za mu iya tafiya a haka zo mu je kira su da Allah mu je masa masa ina zuwa Zuwa mu je babu maza a ciki kawai mata ne ko budurwa ko ba zawara zalla mata zalla mata ikon Allah ne mata su kwa sarauta ne mata su kwa hukuma ne za su yi mulkin koma wane allaba kuku a jawo rigima allaba kuku a jawo hayaniya ya ba injin kuɗi ne da ke ko kuɗi nan. kuɗin ki sauran naira naira saba'in ne ina zuwa baba kan hanya a kan hanya ba suna na kan na kan hanya ko ina kan hanya ne لا حول ولا قوه الا بالله wallahi ce nake ga kamar ba iska kuma dai mm, mm, a'a yai kina ni ba zan ba ni kuɗi na kawai gaba haba hajiya ki haƙuri mana abinda an kusa sauran noti ɗaya kawai ya rage minti nawa ne kin san wanzanin da ke gabana kawai ki bani kuɗi na tafi haba a matsayin ki na mace in baki tausaya mana ba dai irin wahalan da muke ba za ki tsaya ki ne mana kwakwazo tsakiyan titi ba an hana nawa ne kudin naki kika bayar ki ba bani kudi na yan nan ba a bayarwa ni ni da ma kaddara ce ta sani na hawan mota na tunda na taho a cikin mota jiki na iban eh, daga zan tafi dubiya tunda nake a rayuwa ta na taba ganin mace tana yin tukin mota ta yani fi ga dai wani uwar miji ta zama zakara ka gani ki akwai wannan kayan takaicin ka ba ƴaƴana yanzu ba abun mai munna bane ba eh abun ba mai munna ne fa wallahi babu aikin da namiji zai aikata mace ba ta yi shi ba sai dai wanda shari'a ta hana mata zalla ni da tunda nake al'ada da addini ba taba gindayawa mace tana yin tuki wacce irin al'ada kike magana akai wacce ta kasa kare mutuncin mu motoci nawa kike gani wacce suke wanda suke cin zarafin matan aure gaskiya ne a kujera daya za ki ga an haɗa mata da maza wanda ba mijinka ba babu kuma yadda ka iya wata ma rashin ɗabi'ar ma sai ki gani wani namijin yana gyangyaɗi akan kafaɗarka. Mata zalla. Amma sufa duk da ba hukuma ba sun yi ƙoƙarin su kare mana um, mutuncinmu. Mata zalla. Asirinmu a lullube ko me za mu yi mu yi shi mu ya mu ne mata. Gaskiyanki ne bewar Allah. ni ma ina jin haushin irin wannan mummunan ɗabi'a in ban da halin baka da shi me zai sa kawo motan da za a gwamutsa maza da mata amma dai mun kare muku mutuncin ku ko mutunci sai zan miki hukun galila to bismillah nawa aka baki cin hanci nawa aka baki cin hanci da zaki zo kina zakalkalewa an faɗi gaskiya kin ce ba haka bane wallahi yanzu zan daka ki anan to amma gani ne gani ne lokacin da kika riga kika zauna ga ni ga ki kika zauna hankalinki ki kwance da a gurin kusa da wani namiji an gaba yayi Allah a saurara a saurara a saurara dan Allah dan Allah ku a saurara a saurara alhamdulillah ayya mana an ce alhamdulillah alhamdulillah an mota ta gyaru mota ta gyaru ai da kyakkyawan niyya muke yi komai muke da kyakkyawan niyya muke kuma Allah zai zai amfana Allah kuma ya albarkaci abu kowa ya shiga a shiga mota wallahi mazani shiga wallahi har zan ci a bada kuɗi na ni in je Ke da ba kika yi ba? Na manta. Tafi a ma ki ba. Ya hakuri ke mu. Zalla. ba ta noma da Ku shishiga Ba na da. Ba kasance zanna ne gaskiya ni na sani ba shiga wani kaddara hankali ba wani matsala bane ba kuma ne za a kara ni me ya isa wata hayaki Ku shiga shiga shiga A'a gaskiya na hakura. kara. Wallahi daga lokacin mutuwa ta ba zai yi bane. Uwa Allah, ta Chazala. 看不见吗？ 你在哪里？哪一的？ bani bani bani sha biyu sha biyu bani sha biyu sha biyu daure notin nake ne notin ne in na murɗa shi kin ga sai ibe shi yasa kika motsa ta kan yi hayaki wani sa'i dan ma na iya gyaran ne ai da ban iya gyaran ba da abin ya fi haka wallahi dan na iya gyaran ne ba ni nan ba tara bana da lamba tara duk ga sun yi abin nan ne sun kuma kuɗin sayan ne ba sun ware sun ce zanna ne babu maza a ciki kawai mata ne ko ko budurwa ko ba zawara zanna mata zanna tafiya ne hajiya? Ina zuwa hajiya Ina ne? Ina zuwa? Ina zuwa? Jakar asibiti. Kurna, kurna ma ga kin ga mu canja hanya mm-hmm. ki kira mana hanyar kuma mu dauki lamba bici mm, bici? Hanya bici, mu dau hanya bici. Mm. Bici ba dime lamba dan zabuwa, bici bici bici ba me lamba dan zabuwa. Ina zuwa ne hajjaju. Ina za a zaki hau? Zaki hau? Zaki hau? Kurna babban layi, kurna rijiyar lemo. Kurna! yawwa ga alkawari kamar yadda muka yi da kai kudin haya aiko na gode yawwa to kirga ayo ai dole ne ya kirga kuɗi yana ɗaya daga cikin sharaɗin idan an ba mutum kuɗi ya kirga ya sun cika dubu talatin da bakwai kirga a hankali ya hannu <laughs> ya hankali kin san yadda su dubu kai dai kirga kana magana za ka bata yawwa abin da zai sun cika dubu talatin da bakwai kudin hayan shekara guda Allah mun gode maka na cika alkawari ana gina ma ni ba tsohuwar banza ba ce wallahi in ka ga ban yi abu ba to babu uzuri wallahi ba halin yi ne Allah ya albarka ga kuma wannan menene wannan a'a kar ka buɗa rike kawai tun a haka ai za ka gane <laughs> wannan wani sirri ne ko wannan wani sirri ne ba ku sirri bane abin alheri ne katin auren ƴata ne nake gayyatar ka i lahadi mai zuwa aure ya zo kenan a'a yo ai ka cika ta ba sai ka lahadi mai zuwa kenan eh ka zo daurin aure zan zo alhamdulillah ai mun zama yan uwa zan zo kar ka damu Ba kuɗi ya haɗa mu a ba ku mai da kowa ma kar kuɗi ya haɗa ka ka dinga daga mutane kafa kan al'amura to sai ka zo to ya na gode na gode yawa alaji godiya muke <laughs> yawa sai risiti a shaidan na bara ka da risiti eh receipt kuɗin ba zo a mun a tafi bin da kuɗi babu shaidar na bayar ga mu biyu kan uba an yafa na yi kuskure ba hakan da ne kan yanzu wata ranya ce ban bayar ba ina shaida shi musulunci komai yana son shaida kaga babu kowa na bashi kuɗin daga ni sai shi sai Allah ba risiti kai har uba in ya ce bai bayar ba za a yi girgiji girgi haba yayana me yasa zaka ce min haka to ai ni a tunanina kayana ai kayanka ne kuma kuɗi na ai kuɗin ka ne na tabbata in kai ka samo su za ka yi mun to ni me zai hana ba zan maka ba ai wannan ni haƙƙi ne da nauyi da yake kaina bai kamata ba ko ba haka ba kada da alamu bar wannan zancen ga wannan dai na kama shagole idan aka kama kuma sai a kawo kayan ni zan fita don allah karbi kakkamin haka sai da dawo ba da so To, ni wannan abu ya ishe ni. Ga babu fasinja. kin san fa shi isa na ce kada milodi a tasha na ce mu zo nan bayan gari domin in sauri ina so a yau in je in da a yau in Allah yadda. to hajjaji tun da nan din ya gagara mu koma tasha mana ko kuma mu dan yi gaba ko za mu samu ai fasinjan ne yau gaba ɗaya ma ni a bakin hanyar babu su to mu koma tashan kawai to bari mu je tashar na'ibawa sai milodi a can kawai ba matsala ya zan yi Kaduna Kaduna direct Abuja Kaduna ga wasu can hajjaju Kaduna, Kaduna, Abuja, Kaduna, Abuja direct. Kad kasance zanani babu maza a ciki kawai mata ne wato amina amiyaya ina ganin lokaci yi da za ki koma makaranta ki karasa karatunki kafin kuma maganar auren ki tashi mu ga abin da Allah zai yaya ban gane me kake nufi ba to wani irin rufin asiri muke nema wanda Allah bai mana ba tunda yanzu Allah ya saka ina samu to zaman ki haka kuma bai dace ba kwari ki koma makaranta <clears throat> ki karasa karatun ki zama to kina da takaddun ki wanda ke ma za ki tinkaho kin yi karatu dama rashin yadda zan kula da ke ne da rashin karfin fitar nema ya sa ke ma kika fita kika ringa samu to yanzu alhamdulillah Allah ya rufe asiri tunda ya rufe asiri me ya kamata ki ke ma ki daina aiki ki zauna ni kuma in yi ci gaba da baki kulan da ya dace shi sa na ga ya fi dacewa ki koma ki karatu ki bar zuwa aiki haka ne yaya duk abin da ka ce haka za a yi amma zan yi shawara da hajiya tukuna dama yanzu zan je gidanta idan na je yanzu zan mata bayani duk yadda muka yi da ita in na dawo sai in gaya maka an karya dai ko ko dai yanzu za ka karya <laughs> to ka karya ka daina zama da yunwa don ban san ulsa ya kama min yaya na to ai yanzu misali <laughs> kin eh. ce wannan kunun gyada ne a ciki kin ka kofi ina gosa aw na manta ba <laughs> bari zan sa a kawo maka bari je hajiya na jira na aw sai na dawo ki gaishe ta to mata zalla ki zauna kan kujera sai ka ce ba uwa ni fa na dauke ki jini na yanzu ki daina wani ɗari ɗari tashi ki zauna anan kamar ku ne ai mun zama ɗaya ba tuwa mai babban suna Allah sarki ki zauna ki saka tafi wala abin ki dina ɗari ɗari a gidan nan Amina ni ma ina da wannan tunanin a raina Allah ne yake zaki riga ni furtawa tunda kin ga yanzu na mallaki motoci daban daban daban daban da wannan sana'a ta mu ta mata zalla mota mata zalla sannan na mallaki gida na kaina nawa yau ga ina cikin sa ba gidan haya ba kin ga kuma abinda zamu su dai mu gode wa Allah ke kanki kin mallaki motar kanki hmm? kuma kina da wasu kadarorin da yawa duk sanadiyar wannan mota mata zalla din dai so da haka sai mai ta gode wa Allah yanzu abinda zamu sai mu ja kuma gefe mu huta sai kuma mu ɗora wasu su ma irin wannan turba ta mota mata zalla kin ga yanzu ke ma wannan zai baki dama ki koma makaranta ki cigaba da karatun ki, da sauran ki kuma ki samu ki aure kina karatun ko kuma a'a bayan kin gama karatun naki duk ci gaba ne na ya mace a rayuwa ni ma fa kin ga dalilin da yasa na shiga wannan harkar dalilin farida ne kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa albarkar ya sa wa sana'a albarka aka wayi gari yau fari da yau ga ta hanna mata aure har ta haifi yarta don haka amina idan kina ganin kina da wata wadda kika amince mata ta bangaren ki sai ki kawo ta sai a hada da wadda ni nake da ita cikin mata da na amincewa sai mu hada su su ma sai a direba mace kwandakta mace kamar yadda muka yi mu ma su ma kin ka dora su akan sana'a mai kyau su nemi na kansu ba komai hajiya in allah ya yadda zan yi komai kamar yadda kike bukata ba za a samu matsala ba shi kenan allah ubangiji ba mu sa'a allah ya taimaka na gode na gode ne ma komai mata Zaria Kaduna. Abuja Zaria Kaduna. Allah zai kawo ne insha Allah. Zaria Kaduna, Zaria Kaduna, Abuja. Hajiya tafiya raki? Tafiya sanyi yi Kaduna. Ha baya na gaba kowa a ciki. hajiya yanzu nan muka muka fakin a wurin nan eh, yanzu muka zo kuma yanzu za ki ga motar nan ta cika shiga mu tafi shiga mu a'a gaba nake so gaba gaba eh. a to ai ba matsala in za ki biya kuɗin mutum biyu shikenan saboda Allah saboda ku rinka ɗaukan mutum biyu a gaba gaskiya kamata road safety su wani abu kin gabanni ma ni kin ji a nan a'a ba haka bane kawai idan naga an dan dade ba abun nan ba kin ga sai in kara gaba ki hakuri ki shiga mu tafi zo ki shiga mu tafi yanzu motar nan za ta cika a'a ki ya hakuri ki shiga daga ciki ai da akwai rana kuma wannan mutum biyu da muke samu anan muke samu mu dan samu na mai ai a yi hakuri a shigo daga ciki hajiya ki hakuri za mu tafi ai hau hau hau mu a barin zauna ta can guraren hau hajiya ni da kudi na iya kudin ka iya shagalin kware daga gaske hajiya iya kudin ka iya shagalin ka hau mota Abuja ne ko Zaria ko Kaduna zo mu tafi Zaria Zaria Kaduna Abuja Zaria Zaria Zaria Kaduna Abuja Zaria Zaria Abuja kai kai kai kai malam kai kai ba ku cikin ne kai ya kawai za ka baka bude mana kofa ka ce za ka kun ce Zaria hajiya kin ga biya zan yi tafiya zan yi biya ba kai ba ka gani abin da aka rubuta a nan ko ga ba a je makaranta ba ne ban gane ban je makaranta ba ai sai ka duba ka gani to ai damu da wannan ba ai biya zan yi kawai hajiyan da Allah ki daina mu Allah malaka kai kai kai

An ce ka ka shiga. ajiya ko ni za ki ne. Haba, haba, haba, ka rena mana wayau, a makatulan tulan da kai. Ya gani shi narke ke kan kai duka ya narke a Wallahi da, <laughs> na gashi wani narke ke da shi. Wallahi abu